الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa juna lale da marhaban da haɗuwa a nan masallacin masallacin atbu da ke nan bauchi domin karatun alkur'ani da tafsirinsa na wata ramadanan wannan shekara a yau 29 ga watan sha'ban daren ɗaya ga watan ramadan na shekara ta hudu. bayan ƙauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga mahaifarsa Makka zuwa makwancinsa Madina yau din kuma shine 21 22 ga watan maris shekara dubu da ɗari hudu shekara dubu biyu da nawa shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya jiya muka buɗe wannan karatu muka fara daga aya ta casa'in a suratul bakara yau kuma da yardar Allah za mu tashi daga aya ta casa'in bakwai a cikin dai ita wannan sura mai albarka Allah ya albarkace mu da ita da sauran surori na alkur'ani baki ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم من كان عدوا لله وملائكته بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Allah ya ce ka ce da su wanda duk ya zama maƙiyi ne ga mala'ika Jibrilu, to shi dai Jibrilu ba laifin komi ya yi ba, ya saukar da alkur'ani ne akan zuciyarka da izinin Allah musaddiqan lima ya yadai wannan alkur'anin da ya sauko da shi daga wurin Allah yana mai gaskata abin da ke gabaninsa na daga littattafan baya wa hudan kuma yana matsayin shiriya wa bushra lil mu'minin kuma a matsayin bishara ga muminai Manka na aduwwan lillah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun duk wanda ya zama mai kiyayya ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrilu da mika'ilu to haƙiƙa Allah kuwa mai kiyayya ne ga kafirai waɗannan ayoyi guda biyu al'imam ibn jarir al-tabari Allah ya masa rahama ya ce dukkan malaman tafsiri sun yi ijima'i cewa sun sauka ne a kan yahudawa waɗanda daga cikin baƙaƙen maganganunsu suke zaɓen wasu daga cikin mala'iku su ce suna so su kuma zaɓi waɗansu su ce ba ta so cikin abin da suka ce sun ce jibrilu aduhuna wa mika'ilu waliyuna mala'ika jibrilu abokin adawarmu ne muna kiyayya da gaba da shi mala'ika mika'ilu kuwa abokin ƙaunarmu ne muna sonsa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana nuna baƙin abin da suke faɗa da kuma hukuncin duk wanda ya yi irin abin da suka yi ko ya ambaci irin abin da suka furta hadisi ya tabbata a cikin sayul bukhari alimamu ahmad ma ya ruwaito a cikin musnad wasu cikin ashabu sunan sun ruwaito daga abdullahi dan daga anas dan malik allah ya kare yarda a gare shi abin da ke tabbatar da wannan haka kuma abdullahi ɗan abbas shi ma ya rawaito kamar da imamu ahmad ya rawaito daga gare shi al'imamu tabari din ma ya rawaito a cikin tafsirinsa da isnadinsa zuwa gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai yahudawa suka zo gare shi suka yi masa waɗansu tambayoyi cikin tambayoyin nan da ya ba su amsa a kai sai ya ce da su wannan abin da na faɗa muku jibrilu ne ya gaya mu sai suka ce ai jibrilu abokin gabanmu ne saboda shi ke sauko da azaba da ukuba shi ake turowa ya zai kashe mutane da haka mu ba ma son sa idan za ka kawo labari to ka kawo labari akan wani mala'ika Anas dan Malik shi kuma a cikin riwayarsa da ke cikin Sahih Bukhari Abdullahi ibn Salam wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin Yahudawa kafin musuluntarsa ya haɗa gungu na waɗansu Yahudawa suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi masa waɗansu tambayoyi shi Abdullahi ibn Salam ya ce da shi zan yi maka waɗansu tambayoyi ba mai iya amsa waɗannan tambayoyi sai annabi idan kai annabi ne za ka ci idan kuma kai ba annabi ba ne za mu gane ƙaryarka za mu kure ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi idan na ba da amsa za ku yi imani suka ce za mu yi sai ce tambayoyi guda uku tambaya ta farko menene na farko a cikin abubuwan da za su faru na alamomin tashin kiyama manya-manyan nan da me za a fara daga an gan shi to tashin kiyama ya zo tambaya ta biyu menene farkon abincin 'yan aljanna idan sun shiga tambaya ta uku ta yaya ake samun ɗa ya zama namiji ko ɗiya ta zama mace bayan saduwa tsakanin miji da mace sai annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya bashi amsa ya ci sai ce taya ka sani sai ce da shi akhbarani bihin da jibrilu anifa ai ɗazun nan duka jibrilu ya gaya mun amsar sai abdullahi bin salam ya ce jibrilu kuma ai in dai jibrilu ne jibrilu aduwuna jibrilu ai abokin adawar mu ne in dai shine annab shine mala'ikanka to zai wahala mu yi imani da kai to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yake cewa duk wanda ya gaba da Jibrilu ya yi gaba da Allah ne laifin da Jibrilu ya yi shi kan aike ne Allah ne ya aiko shi idan za ku yi gaba ku yi da Allah wanda ko ya yi gaba da Allah to Allah ma abokin gabansa ne an fahimci abin da ayoyin ke magana a dunkule Abdullahi bin Salam shi sai ya musulunta sauran kuma suka ce mu ba za mu musulunta ba in dai mala'ika Jibrilu ne mala'ikanka to mu ba ma yin imani da wanda jibrilu ne mala'ikansa mu muna yin imani ne da wanda ba jibrilu ba ne mala'ikansa akwai kuma wani annabin ne to wanda mala'ikansa ba jibrilu ba suna nufi ba za su yi imani ba haka shine Allah ya faɗi waɗannan ayoyi kul ka ce da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga su waɗannan yahudawa da duk wanda ya bi tafarkin su man kana aduwan li jibril duk wanda ya zama wato abokin gaba ko maƙiyi bi ma'ana mubghiban wa mu'adiyan li jibril duk wanda ya zama mai kiyayya ga mala'ikan nan jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbi wannan damirin yana koma ga shi jibrilu ne fa inna jibrila inna ma nazzala alqur'ana ala qalbika shi iya aikinsa shine saukar da ƙur'ani zuwa gare ka akan me ya muku da za ku yi gaba da shi bi iznillah kuma da izinin Allah ya kawo saƙon ba da raɗin kansa ba fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah bi iznillah bi ma'ana bi wahyin min Allah wa ilmihi da imurnin Allah ne da wahayinsa da kuma wato saƙonsa shi ya saukar zuwa ga zuciyarka ala kalbika akan zuciyarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi alqur'ani ne kai tsaye akan zuciyarsa al-imam ibnu kathir yace saboda idan aka bashi domin zuciya ita ce matattarar hankali haka in aka dura masa shi a kwakwalwarsa kadai ba a sa masa daga cikin zuciyarsa ba kafin to sai zama hadda ce kawai amma babu tarin hankalin da ke ciki shi kuma alqur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to wannan zuciyar sai zama ta dauki haddar kuma ta ɗauki ma'anar haddar kuma ta tara imanin domin imani a zuciya yake ba a ƙwaƙwalwa ba ƙwaƙwalwa kawai na ta haddacewa ne ta bayar lokacin da ake nema zuciya kuma ita ce matattara ta imani idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadar jasadu kullu idan wannan tsokar ta zuciya ta yi kyau gangan jiki duka ya yi kyau don a wurin aka tura masa alkur'ani shine fa innahu nazzalahu ala qalbi bi iznillah da izinin Allah yayi haka wato bai yi haka min tilqa'i nafsihi ba shi mala'ika jibrilu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana karantar da alkur'ani duk yana yi ne da izinin Allah ba don radin kansa ba qul lausha sha Allahu ma talautuhu alaikum wala ajrakum bi domin kafirai suna cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo musu da wannan qur'anin wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin Habib, suna cewa ka canza wannan alƙur'anin ko kuma ka zo mana da wani banda wannan shine Allah ya ce ka ce da su ban isa in yi haka a raɗin kaina ba ta ga bi la komi da izinin Allah nake yi ka shi ma mala'ika da izinin Allah yake saukar da alƙur'ani shi kuma annabi sallallahu idan ya karɓe shi a zuciyarsa da izinin Allah yake karantarwa fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma alƙur'anin nan wannan mansubun ne alal haliya yana matsayin wato mai gaskata abin da ke gabaninsa musaddiqan bima na muwafiqan lima baina yadai lima qablahu min al-kutub al-munazzala alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi domin idan kun ce kun yi imani da na baya wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina to wannan alqur'anin ai musaddiqan lima bayna yadai shi ma yana gaskata abin da kuka ce an saukar muku ne don haka jibrilu bai yi laifin komi ba irin abin da kuka ce kun yi imani da shi irinsa na jibrilu ya sake kawowa musaddiqan lima bayna yadai wa hudan kuma alqur'ani yana matsayin shiriya bi ma'ana wato rushid kenan shiriya da datarwa akan tafarki madaidaici wa Bushira da kuma bishara bishara shine alkhabaru ladhi yusir labarin da za a baka wanda zai dadada maka rai ya faranta maka zuciya wannan shine albushra to alqur'ani duk ya kara waɗannan fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma alqur'ani bishara ne amma ga mu'minai bishara alqur'ani bishara ce khassa kuma shiriyar alkur'ani wato hudan ne khas shiriya ce ta waɗansu ke babbu alkur'ani ba kowa yake shiryarwa ba sai wanda ya zama mulil mu'minin shi yasa duk inda Allah ya ce alkur'ani yana shiryarwa zaka ga ya faɗi masuwa yake shiryarwa ba kowa bane shi yasa Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai dai ga masu takawa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa amma wallazina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama duk wanda bai da imani alqur'ani sai dai ya zama masa makanta kuma sai dai toshe masa zuciya alqur'ani baya zama shiriya sai dai ga muminai shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka Alƙur'ani shiriya ne da rahama amma ga mu'minai wannan shi ne ma'anan hidayatullahil khassa shiriyar Allah ke ta musamman wannan da Alƙur'ani ba kowa Allah yake shiryarwa ba sai wanda Allah ya zaɓa sai mu'minai sauran waɗanda ba sa da imani to shi kan Alƙur'ani sai dai ya ƙara duhun kawunansu shi sa idan sun ji ana karantawa ma sai dai su toshe kunnuwarsu idan kuma Ka ga kamar ma suna ji wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun kana gani kamar suna gani amma ba gani suke yi ba saboda ba sa gani irin ganin mai gane alqur'ani don ka shi Allah ya ce wa hudan shiriya wa bushira da kuma bishara lil mu'minin ga masu imani sai Allah ce man kana aduwwan lillah duk wanda ya zama maƙiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi kuma ya zama makiyi ne ga mala'ikun Allah ba kawai Jibrilu ba wa rusulihi kuma zama yana adawa da manzannin Allah wa Jibril kuma yana adawa da Jibrilu wa Mikal kuma yana adawa da Mikala wannan sunan guda biyu na Jibril da Mikal sunaye ne guda biyu daga cikin mala'ikun Allah shi Jibril wannan shine sunansa da ya fi shahara amma a cikin alkur'ani gwargwadon ƙira'a da kuma irin larabcin da aka karanta alkur'ani da shi yana bambanta domin yana da sunaye a larabci har guda goma amma waɗanda suka tabbata cikin ƙira'o'i da muke karanta alkur'ani da su ƙira'a uku ne da jibril wannan da ya fi shahara wanda shine ƙira'ar mafi yawa daga cikin malamai jumhur akwai kuma kira'ar jabril bi fatih jim shi ne kira'ar ibnu kathir sai kuma kira'ar wato hamza da kita'i da kuma khalaful ashir su kuma suna karanta jabra'il waɗannan su ne kira'o'in da ake karanta sunan da su haka kuma mika'il ko kuma mikal wannan mikal shine kira'ar mafi yawa daga cikin abin nan shine kira'ar da muka karanta na riwayar hafsu wanda suke karantawa da mikala amma akwai kuma kira'ar mika'ila da kuma mika'ila. duka waɗannan sunaye ne na waɗannan mala'iku wanda za mu zo mu ji a gaba bayani dangane da su da kuma ma waɗansu daga cikin mala'ikun na Allah maɗaukakin sarki ka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya zama wato yana gaba da Allah kuma yana gaba da mala'ikun Allah daga cikin mala'ikun Allah yana gaba da jibrilu da kuma mika'il sai Allah ya kawo sunayensu bayan ya ce wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ai su ma mala'ikunsa ne to wannan suka ce shine aqsul khasi ala al'am bayan an faɗi gamammen suna sai kuma a ware waɗansu daga ciki a faɗi sunayensu wanda wannan kuma ke nuna su ɗin na musamman ne a cikin mala'ikun kamar a ce annabawa kuma sai a ce da wane shi ma ai annabin ne inna auhaina ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di ai da kai da nuhin kai ma kuna cikin nabiyun amma kuma sai Allah ya ware su daban ina fata an fahimta don haka su mala'ika jibrilu da mala'ika mika'il su ne suke kan gaba a cikin jerin gwanon annabawan Allah man kana aduwan lillahi wa a cikin mala'ikun Allah man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi mala'ika jam'i ne na almalak almalak kuma shine mala'ika guda ɗaya asalinsa malaman larabci suka ce daga almal'ak ne almal'ak kuma daga al'aluka ne al'aluka shine an risala aike kenan to shi almal'ak ɗan aike kenan ne sai aka yi wato iddalin alhamzan a cikin lamun sai zama almalak a madadin almalak to jam'insa shi shine almala'ika bi mana ar-rusul kamar yadda dama Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan don haka mala'ikun Allah duk wanda ya zama yana gaba da su wa rusulihi haka kuma manzannin Allah duk wanda yake gaba da manzannin Allah wa jibrila wa mikal sannan da jibrilu da kuma mika'ilu waɗannan wato waɗannan mala'iku guda biyu kenan wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin to haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki shi kuma mai gaba ne mai adawa ne mai kiyayya ne shi ma ga kafirai wanda wannan yake nuna cewa gaba da mala'ikun Allah gaba da annabawan Allah ko waɗansu daga cikin su kafirci ne kuma yana sa shi ma wanda ya haka shi ma Allah ya yi gaba da shi man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwan lil kafirin na'am laqad anzalna آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون نعم أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki yace man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa mun saukar da ayoyi bayyanannu zuwa gare ka wa ma yakfuru biha illa al fasiqun ba wanda ke kafirce da waɗannan ayoyin yayi musu da su ya bijire musu sai dai masu fasikanci Imana masu kangarewa da fita daga ɗa'ar Allah awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum shin yanzu duk lokacin da suka ƙulla wani alkawari tsakaninsu da Allah ko duk wani alkawari tsakaninsu da mutane dole sai an samu wani yanki daga cikinsu sun yi watsi da wannan alkawarin bal aktsaruhum la yu'minun Allah ce ba haka bane mafi yawan su ba da imani ne shi yasa ba sa girmama alkawari Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam karka ga yahudawa suna musu da abin da aka saukar maka sun ce tun da ta hanyar jibril ya zo ba za su karɓa ba to ka sani da cewa lallai abin da Allah ya saukar maka gaskiya ne ka ƙara imani da shi kuma waɗanda kuka yi imani da ba ku yadda da irin abin da yahudawa suke cewa ko suka yi ba ku ku ƙara imani ku sani wannan alƙur'ani gaskiya ne an zanna ilaika ayatin bayyana hakika mu muka saukar da ayoyin nan bayyanannu zuwa gare ka wa ma yakfuru biha illa alfasiqun kuma babu waɗanda suke kafircewa ayoyin nan na Allah sai dai fasikai a nan yana nufi wa ma yakfuru biha bima ma'ana wa ma yajhadu biha kamar yadda Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun ba waɗanda suke kin su yi musu ko su kafirce wa ayoyin Allah sai dai mutane alfasiku na anan yana nufi alkafirun kamar yadda ya fara a wacce ayar wa ma yajhadu biha illa al sannan kuma Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi kaga fasaqa bi mana kafara bi rabbihi don haka ma yajhadu biya illa alkafirun kenan kafirai ne kadai sai Allah ya ce musu alfasiqun li'annahum kharaju an ta'ati llahi wa dinihi domin sun ki su bi da'ar Allah su bi addinin Allah sai aka ce musu fasiqun kalmar alfisku da kalmar azulmu ko annifaku duk sukan zo da ma'anar kafirci sukan zo kuma da ma'anar abin da bai kai kafirci ba to a irin wannan in ka ga an ambaci kalmar a kan kafirai a wajen siffarsu su to ana nufi kafircin ne ba ana nufi fasikanci irin na wanda ba kafiri ba an fahimta ko walaqad anzalna ilaika ayatin bayyana Allah ya ce mun saukar maka da ayoyi mabayyana ko ayoyi bayyanannu ayoyin nan yana nufi ayoyi shar'iyya ayoyin Allah kala biyu ne akwai lahil Kauniya shine ayoyin Allah waɗanda muke gani a zahiri sama da ƙasa da duwatsu bishiyoyi sauran halittu da muke gani waɗanda suka riga mu zuwa duniya da waɗanda muka zo kafin su waɗannan dukansu ayoyin Allah ne a fili da muke gani sana ko kuma ayoyin Allah Kauniya asalin ma'anar aya shine al'alama alamar da za ta nuna maka wani abu to waɗannan ayoyin sun suke nuna cewa suna nuna mana gaskiya akan saƙon Allah kuma akan Allah gaskiya ne sannan saƙonsa kuma gaskiya ne annabawansa da mala'iku da sauran abubuwa na arkanin iman duka gaskiya ne shi yasa ake kiransu al'aya li'annaha alamatun tadullu ala sidqi risalatillah sannan ana cewa aya kuma abubuwan da kake gani a zahiri to nan da Allah ya ce anzalna yana nufi ayoyi shar'iyya ayoyin Allah waɗanda ake karanta mana tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyin da ake karantawa muke jin su to wannan shine ma'anar ayoyi kenan walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat kuma Allah ya ce musu bayyinat bi ma'ana wadihat mubayyinat lil hujaj al qati'a al wadiha wato ayoyin da suke nuna wa mutum gaskiya daga ƙarya shirya daga bata daidai daga barna wannan shi yasa ake kiransu albayyina to Allah ya ce ba wanda yake kafirce musu sai dai mutane fasikai sannan Allah ya cika da cewa shin waɗannan mutane me ya same su ne awa kullama ahadu afdan nabadahu fariqun minhum shi wai duk lokacin da aka yi alkawari da su sai sun warware sun yi alkawarin yin imani da Allah kamar yadda muka karanta a baya an basu ayoyin Allah kuma suka ce za su riƙe walaqad akada Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 natiba wa qala Allahu inni ma'akum zuwa ƙarshen ayoyin da kuma ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wannan gargadi da Allah ke tuna musu ko tunatarwar da Allah ke musu akan wannan alkawarin shine Allah ke cewa me ya same su ne duk lokacin da aka yi alkawari da su sun warware alkawarin shine awa ma ahadu ahdan kuma Allah sai bar shi a matsayin na kira kowane irin alkawari don ya nuna cewa su suna karya alkawari tsakaninsu da Allah suna kuma karya alkawari tsakaninsu da mutane shi yasa Allah ya ce wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa من إن تأمنه بدينار bi dinar إليك إلا ما illa ma dumta alayhi qa'ima daga cikin ahlul kitab akwai wanda da zaka bashi kuɗin da ya kai rumbu guda na zinari zai dawo maka da shi amma daga cikinsu kuma akwai waɗanda ko dinari ɗaya ka bashi ba zai taba dawo maka da shi ba in dai ka bashi amana sai dai in kai ka tsaya ka kula da abinka in ba haka ba sai ya cinye to shine alkawarin da Allah ke cewa a nan wato nabadahu fariqun minhum kuma saboda adalci na Allah sai Allah bai ce dukansu ba bane masu karya alkawarin a'a laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah yace daga cikin su akwai waɗanda suke nagari ne amma kuma da yawa daga cikinsu minhum ummatun muqtasida amma wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu mafi yawa daga cikinsu mabarnata ne to shine irin waɗannan mabarnatan Allah ke magana a kansu a nan yake cewa me ya same su ne a wa kullama wannan alhamza din istifhamiyya ce amma littaubih wawun kuma wasu suka ce wawul aqaf kamar yadda sibawai ya ce al-aqfash ya ce wawun din nan za'ida ce asalinsa a kullama wato wannan tambayar ce kawai wawun din ba ta da aiki amma su waɗancan suka ce wawun din nan ta atsaf ce sai zama alhamdan ta istifamiya kamar yadda Allah zai ce afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin a summa idza ma waqa'a amantum bi afa amintum awa amina kaga wannan duka wawun din sai zama kamar irin wancan ne shine awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum nabadahu bima'ana sarahahu wa tarakahu wara'a zahrihi yayi watsi da alkawarin bayan Allah ya alkawari da shi ko mutane sun yi alkawari da shi sai yayi watsi da wannan alkawari ya ajiye shi a bayan bayansa Shin Allah ce bal a tsaro, wannan bal ɗin ana ce masa harko idrab intikali saboda Allah yana magana akan alkawari kuma sai kuma magana akan imani na fata an fahimta me yasa duk lokacin da aka yi alkawari da su sai su warware sai Allah ya ce a'a ai da yawansu ba su da imani ne me alaƙa tsakanin imani da alkawarin Alaƙar ita ce bal ɗin nan ita ta nuna maka me yasa suke warware alkawarin sai bal ɗin ta ce maka ka koma kan babin aƙida imani da suka rasa shi yasa sai ya yi tasiri har akan gabar su sai ba za su cika alkawari ba wanda bai da imani to don haka aiki kuma ba za a same shi ya daidai ba wanda kuma yake da imani sai imanin ya sa ayyukansa na gaɓoɓi sai su yi daidai idan an ba shi amana sai ya riƙe na fata an fahimta bal aktaruhum la yu'minun to waɗannan ayoyi bari mu ji fa'idojin da suke cikin su saboda ta yiwu su yi tsayi don haka anan za mu tsaya da karatu da karatu Allah maɗaukakin sarki ya ce wato waɗannan ayoyi asali kamar yadda muka ce a farko suna magana ne akan kafircewar yahudawa akan mala'iku mu sani da cewa aƙida tamu ta addinin musulunci shine mala'iku abokan ƙaunanmu ne ba abokan adawanmu ba sannan mala'ikun Allah masoyanmu ne sannan aƙidar mu ta musulunci ita ce dole mu yi imani da mala'iku sannan dole kuma mu ƙaunace su mu ji muna son su baka taɓa ganin mala'ika ba sai labari ka ji a kansa amma tun da Allah ya faɗa gaskiya ne dole ka yi imani da shi ai ka yi imani da tashin kiyama ka yi imani da annabawa a baya ka yi imani da littattafai ka yi imani da aljanna da wuta ai ba ganin su kai ba imani da za ka yi kana yi ne da abin da ko ka gani ko baka gani ba saboda shine ma'anar na yu'minuna na ghaib to ɗaya daga ciki shine imani da mala'ikun Allah yahudawa su sun ce sun yi imani da mala'ikun don sun yarda da cewa jibrilu shi ne Allah ke aikowa yake kawo bala'i yake kawo azaba yake kawo halaka da mutuwa kaga sun yarda da cewa shi mala'ika ne amma kuma ba su yi imani da shi ba kuma suna gaba da shi to kai musulmi ka yarda da cewa yana yin aiki wa Allah sannan kuma dole ka kaunace shi abin da yasa nake faɗa wannan shine akwai jahilcin da zai iya sa mutum ya ji shi ya tsani mala'ikan mutuwa <laughs> aikinsa ne mutuwar da mala'ika yake yi ya sa a mutu aikinsa ne shi kaɗansa sa shi ake yi idan ka yi adawa da shi ka yi adawa da wanda ya aiko shi haka ba a kin mala'ikan mutuwa ba a gaba da shi aiki aka tashi to ballantana mala'ika jibril an fahimta ko kowane mala'ika cikin mala'ikun Allah yana yin aikinsa ne gwargwadon abin da Allah ya tashi kuma shi ma ba shi ya zaɓi haka ba Allah ne ya ce masa ka yi kaza za ka wani laifi ya maka za ka muna ƙaunar mala'ikan mutuwa Allah ya samu yi kyakkyawan haɗuwa da shi da kana ƙaunar mala'ikan mutuwa da baka ƙaunansa za ku haɗu za ku haɗu dole ba haka ya fi maka zuki ma ka yi ƙaunarsa kan mutumin wanda ka tabbatar sai kun haɗu kuma ka san kun haɗu nan ya fi ƙarfinka Allah ce kul ya ku malakul maut dole ku kowa sai mala'ikan mutuwa ya zo masa an gara ma ka so shi an fahimta ko to wannan halin na yahudawa wai don wani mala'ika yana yin abin da baka so sai ka ji ka tsane shi aqidar yahudu ne kar mu yadda da wannan shine abin da waɗannan ayoyi ke nuna mana fa'ida ta gaba ita ce suwaye mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi mala'iku wata halitta ce ta Allah da Allah maɗaukacin sarki ya halarce su tun a da da da can yaushe ne lokacin da haƙiƙa Allah ya fara halitta mala'iku Allah shi ya bar wa kansa sani amma dai ya fara halittar su tun kafin a zo maganar halittar ɗan adam don tun ba a halicci ɗan adam ba Allah ya yi zance da su ya ce da su wa in qala rabu lil mala'ikati ni ja'ilun fil ardi khalifa kaga tun suna nan Allah yake magana da su akan zai halicci dan adam tun ba halicci dan adam din ba wanda ya nuna cewa mala'iku sun riga ɗan adam sannan waɗannan mala'iku haƙiƙa su Allah ya halicce su kawai don su masa hidima ne ma'anar halittarsu su ba a banza ba ne dukkan aiki suke yi hidima suke yi ibada suke yi bal ibadun su su bayin Allah ne duka sannan su sinadarin halittarsu su shine haske Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne da haske kamar yadda hadisin na na Aisha ya tabbatar ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuli khuliqatil mala'ikatu min nur wa kuli ƙaljanu min marijin min nar wa kuli ka adamu wusi falaku. Ya ce an halicci mala'iku ne daga sinadarin haske aka halicci aljan da harshen wuta aka halicci annabi adamu kuma da abin da kuka sani shine na turbaya haka su da haske Allah ya halicce su sannan su da Allah ya halicce su suna da yawa ba wanda ya san yawan su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa su ba a musu census da raka ce an gane yanzu suna suna kaza Allah kadai shi da ya halicce su shi ya san yawan su abinda zai nuna maka yawan su shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce cikin sama a cike yake da su har zuwa sama ta bakwai hadisin Abu Zar annabi sallallahu alaihi wa sallama in inni ara ma la taraw wa asma'u ma la ya ce ni ba irin ku bane ina ganin abin da bakwa gani ina kuma jin abin da bakwa ji asfati sama'u wa uqalaha anta ista sama har kukan ƙara saboda tsananin nauyi take yi don yadda mala'iku suka yi ca a cikinta ma fi ha mawdi'u arba'i Sabi'a illa wa malakun wazi'un jabhatahu jabhatahu sajidan lilla. babu wani wuri da za ka iya sa ɗan yatsa hudu da zaka samu firi ne inda ba komi vacant a cikin sama ko ina ne ka je akwai mala'ika ya sa goshinta ya sujada wa Allah kuma tun ranar da Allah halice shi yasa bai taba dagawa ba har yanzu to su nawa ne kaga ba wanda ya san yawan su sai Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyarar Isra'i da Mi'raji ya je jikin masallacin Al-Baitul Ma'mur a sama ta bakwai wani shirgegen masallaci ne wanda mala'iku ke ibada a ciki yace tunda Allah ya halicci wannan masallacin ya sa mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi sallah a kowace rana su yi ibadar su tafi waɗansu ma gobe za su zo su dubu saba'in haka ake yi tun da haka aka yi yau din nan haka za a yi gobe haka za a yi ta yi illa an ya sha Allah sai yanda Allah maɗaukacin sarki ya ga dama za ka mala'iku su nawa ne kaga wannan ya nuna cewa Allah kaɗai shi ya san yawan su sannan su mala'iku halittar su tana da kyau asalin halittar su su Allah ya yi su dukansu da fakafakai ne alhamdulillahi ladi alhamdulillahi fafiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajniha suna da fukafukai waɗansu suna da bibiyu waɗansu suna da uku uku waɗansu suna da hudu hudu waɗansu kuma suna da shi sama da haka sannan kuma mala'ikun Allah suna da kyau shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo magana akan mala'ika Jibril yace ce mirra suka ce shi ne zu manzarin hasan kyakkyawa ne shi kuma wanda yake da kwar kwarjini karka ɗauka saboda yana da fukafukai kuma mummuna ne a'a suna da kyan halitta musamman ma da an ce da haske aka halicce su sannan kuma mala'ikun Allah kowa yana aiki kuma su ba sa gajiya shi yasa ba sa zama su ci abinci ba sa kuma shan abin sha falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai ko ka ka musu abinci ba za su ci ba shi yasa annabi ibrahim ma da yi bakin mala'iku ya ce ma lakum la ta'kulun ashe ba za ku ci ba sai ya ji tsoro sannan kuma su koyaushe suna tasbihi ne yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun innal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun haka su ba sa dainawa koyaushe sannan kuma su mala'ikun Allah wato iya abin da Allah ya gaya mana dangane da su ko annabinsa sallallahu alaihi ya gaya mana dangane da su kadai shine aka sani amma ba wani bincike na kimiyya da zai iya gano mala'ika akwai ɗansu hotuna da zaga an nuna maka eh, da za gani wasu wai an ɗauki abu a cikin sama an gani yana sai ce ga angel wai eh, ko telescope ya ɗauko wani abu ya gita ga mala'ika <laughs> mala'ika ya fi ƙarfin telescope ba abin da zai iya ganinsa, sai iya abin da aka gaya mana na gaibi kadai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wanda Allah ya gaya masa shi din ma yake cewa Allah ya bani dama ya ce in gaya muku yadda wani mala'ika daga cikin mala'iku masu rike da al'arshi yake Yace daga kan fatar kunnensa zuwa kan kafaɗarsa tafiyar shekara ɗari biyar ne yaya kan yake yaya gangan jikin yake to waɗannan dai su ne mala'ikun Allah kaga waɗannan ai sun kai dole mu kaunace su ko don ibadar da suke wa ubangijinmu su ba sa sabo ba sa laifi kuma ba su taba sabo ba la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru kuma suna da daraja shi yasa Allah ce kiramin barara kuma su suna yin aiki kowa da irin aikin da Allah ya sa masa masu ɗaukan rai na yi tawaffat rusuluna wa layu la masu kai kawo a tsakaninmu suna mana gadi da kiwo lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah waɗanda idan an mutu za su yi tambaya nakir da munkar waɗanda suke tsaye a jikinmu suna rubuta abin da muke aikatawa bala wa rusuluna ladayhim yaktubun waɗanda suke gadin aljanna da kuma waɗanda suke gadin wuta wa ƙala lahum khazanatuha da kuma waɗanda suke yin azaba wa mutane a cikin wuta idan suka shiga sanadu uzzabaniya da sauransu duk irin waɗannan nau'uka ne na mala'ikun Allah waɗanda duka za mu yi imani da su kuma mu ƙaunace su wannan a takaice shi ne bayani akan mala'iku fa'ida ta gaba ita ce Allah da ya faɗi mala'iku sai ya ce jibrilu ya ce mika'ilu wane ne jibrilu jibrilu shine shugaban dukkan mala'iku gaba ɗaya duk waɗanda kuka ji mun faɗan nan to shi mala'ika jibrilu shine su. haka Allah ya bashi yana da daraja ta musamman a wurin Allah shi yasa Allah ya ce masa inda bil arshi makin a wurin ubangiji mai babban matsayi ne sannan shi ya fi kowa a cikin mala'iku ƙarfi shine zi kuwatin Allah shine fa alqawi amma yace lalle mala'ika jibrilu mai karfi ne kaɗan daga cikin karfinsa shine da Allah ya aiko shi akan ya halaka mutanen annabi Lut zuwa ya samu alƙaryar gaba ɗayanta ya mata wal ta cikata ahwa gaba ɗaya garin ko ƙasar ya sa hannunsa kawai sai ɗan ɗebo haka sai cicciɓo ta sai zama gaba ɗaya map ɗin garin duka aka ɗebo sai da ya kai su can sama sai kifa su haka sai dawo da su ya rufe sannan yana ɗaya daga cikin alamar ƙarfinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da muka yi tafiya da shi da aka bani albura na hau daga makka muna zuwa baitul maqdis na sauka akan buraƙan sai ga dutse sai ya sa ya ya ɗan daki dutsen sai dutsen ya fashe sai ya ɗauki ya kama igiyar burakan sai ya ɗaura a jikin dutsen ɗan yatsansa kawai ya taɓa sai ya fasa dutsen shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce allamahu shadidul quwa sannan yana ɗaya daga cikin darajarsa shine shi amintaccen Allah ne shi yasa Allah yake nazala bihi ruhul amin sannan yana ɗaya daga cikin darajojinsa shine Shi ne wanda Allah yake aikan shi da wahayi kuma wahayi mafi daraja da Allah ya taɓa yi shi ne na alƙur'ani to jibrilu ne wanda yake sauko da wahayin alƙur'ani shi ya sa sai shi babba kuma yana ɗaya daga cikin darajojinsa ne idan Allah yana son wani abu sai ya ce wa jibrilu kai ma ka so haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Hurairah cikin Muslim ce idan Allah ya so ka sai Allah ya kira Jibril sai ce jibrilu ina son wani kai ma ka so shi sai jibrilu ya fara son sa sai jibrilu ya ce wa sauran mala'iku Allah yana son wani kuma ku so shi sannan kuma yana daga cikin darajojinsa shine cikin darajojinsa shi mala'ika jibril shine yanda ya zama yana girmama annabin musallallahu alaihi wasallam kuma annabin musallallahu alaihi wasallam yana girmama shi kai ka ce mala'ika jibrilu bai da wani babban aboki kamar annabi mu sallallahu alaihi wasallam za ka ji da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ba da labari sai ce ka zalika kala li jibrilu anifa ɗazu mala'ika jibrilu ya gaya mu ɗazu jibrilu ya kamun ziyara ɗazu jibrilu ya ce mun kaza yana yawan kawo ziyara wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana ɗaya daga cikin darajojin da za mu ƙaunace shi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi girma kuma yake kula da abin da yake so idan baya son abu za ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma baya so wata rana a cikin gidansa sun yi alkawari da jibrilu zai zo sai lokaci yayi bai ganshi bai ta damuwa yana ta kai kawo yana jira sai fita can sai hango shi yace ya baka shigo ba tuntuni ina jiran ka kuma na san baka saba kare alkawari ba yace ai gidanka kare ne dan kuikuyo ne a cikin gidanka mu kuma ba ma shiga gidan da akwai kare sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya san jibrilu yana son kamshi baya son wari musamman warin baki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe yake tsaftace bakinsa kuma yake kula da tsafta saboda yace ku rika goge bakin ku kuma kar ku rinka shiga masallaci da abu idan bakinku yana wari ko warin albasa ko warin tafarnuwa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam domin mala'iku suna suna cutuwa da abinda da dan adam ma yake cutuwa da shi idan kai dan adam ka ji wari baka jin daɗi mala'iku ma ba sa so to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye wannan wa jibril wannan dai a takaice shine mala'ika jibril kuma shine wanda Allah yake aiko shi ga annabawa a baya duk in ka ji Allah ya ce an turo wani wani mala'ika ya je fa arsalna ilaiha ruhana shine ya je hura ran annabi isa dan maryam shi ne kuma wanda allah ya aike shi da shi da abokin aikinsa mika'il suka tafi wurin annabi ibrahim walakar ja'at rusuluna ibrahim bil bushra su ne suka je wajen annabi lut alaihi salam inna ursilna ila qaumi lut mala'ika mika'il shine na biyu a daraja waɗannan an haɗa su guda biyu saboda aikinsu yana kama da juna kamar yadda ibnu kasir ya ce shi mala'ika jibril shi ne mai ba da abincin ruhi zaka shi ya kawo mana wahayi shi ya karantar da mu shi ne babban malamin annabin mu sallallahu alaihi sallama allamahu shadidul quwa shi ne babban malamin mu atakum yu'allimukum dinakum sannan kuma shi ne wanda ya zo da abin da Allah ya gina ruhin mu da shi shi ko mika'ilu shi yake zuwa da abin da yake gina gangan jikinmu shi yake raba abinci shi yake raba kuɗi shi yake raba ruwan sama shi duk abin da kake gani a duniya na wanda muke roƙon Allah ya bamu to mika'ilu ne ake bashi ya zo ya kawo to kaga waɗannan guda biyu aikinsu ai babu kaman nasu a cikin mala'iku duka yasa Allah ya haɗa su a wuri ɗaya wannan shine mika'il idan ka ga an yi ruwan sama yana da ma'aikata a ƙarƙashinsa da yawa to shine yake ce musu ku zuba ruwa a wuri kaza wuri kaza ya isa idan yana so ya tsayar yana da wani kulki wanda yake dukan gidagizai idan ya ce wa girgizan dakata daga nan karka ƙara ruwa sai girgizan yana so ya ƙara sai dace shi to in ya dace shi shine sai kaga an yi tsawa walƙiyar nan ba wannan duka ne da gudumar sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum aikin sa kenan nan ka kara musu in ya danyi takaci sakaci bai ba sai dake shi sai fasa ruwan sai ruwan ya fashe iya gwargwadon abin da Allah yake za a baku sai an baku kuma Allah yake ba za a yi ruwa ba wallahi ba isa a yi ruwa ba ko menene aka yi wannan shine mala'ika mika'il to babban abokin aiki ne na na mala'ika jibrilu alaihi salam to waɗannan su ne waɗanda Allah ya faɗe su a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su kamar yadda yake yi wa Allah kirari da jingina su a gare shi a matsayinsu na manyan bayinsa idan ya zo sallan dare yakan yi du'a'ul istiftah da cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik innaka ta man tasha ila siratin mustaqim fa'ida ta gaba ita ce waɗannan ayoyi da muka karanta sun nuna mana falalan Alƙur'ani da darajar Alƙur'ani. Allah ya ce fa ulman kana aduwan da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil wannan wajen falala guda bakwai na alkur'ani Allah ya fara falala ta farko Allah ce alkur'ani ya zo da izinin Allah ne fa inna nazzalahu ala qalbika bi iznillah falala ta biyu ita ce Allah ya ce da ya zo aiko da alkur'ani ba haka kawai aka ce annabi ya zo ya karba ba irin yadda aka bawa annabi Musa aka ce zai karɓi littafi sai da aka turo ɗan aike na musamman mala'ikan da ya fi kowa girma a wurin Allah Allah ya turo shi ne fa innahu nazzalahu ala qalbika kenan sannan abu na gaba shine Allah ya ce akan zuciyar Annabi sallallahu Allah ya saukar da Qur'ani da Allah ya ga dama sai saukar akan kokolwarsa kadai ko akan sa don kawai ya karanta to amma sai Allah ya saukar da shi akan zuciyar manzan Allah duk Qur'an nan da muke karantawa daga cikin zuciyar manzan Allah ya fito muke samu ya fito daga wurin Allah bi iznillah sai bi ta hanyar mala'ikan da ya yake kowanne girma fa innahu nazzalahu sannan sai shiga cikin zuciyar manzon Allah haba daraja kan daraja fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan kuma alqur'ani ya zama mai gaskatawa ne ga dukkan abin da yake baya alqur'ani bai zo don yi tufka da warwara ga abin da Allah ya saukar a baya ba don haka baka jin kunyar ka faɗi me a cikin alkur'ani a gaban wanda yake karanta wani littafin da ba qur'ani ba don in dai daidai ne to qur'ani zai daidai da shi Ƙur'ani ba zai taɓa baka kunya yayi abin da wani ya faɗa ya daidai qur'anin kuma ya faɗi ba sai dai ƙur'ani ya zama daidai in wancan daidai ne in kuma ka ji qur'ani ya faɗi kishiyar wancan to wancan ba daidai bane musaddiqan lima bayna wa hudan kuma alqur'ani sai zama shiriya ne shiriya ne ga duk wanda ya karanta shi duk wanda ya imani da shi ya san lallai alqur'ani shiriya ne wa bushra kuma alkur'ani albishir ne yawwa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira don haka alkur'ani bishara ne ga duk wanda ya imani da shi sannan na karshe shine alkur'ani na mu'minai ne da Allah ya ce lil mu'minin kaga wannan duka wato daraja ce kan daraja a kan al’ur'ani sannan fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah Don ya nuna maka duk abin da za a yi in dai da sunan Allah ne to zama da izinin Allah duk abin da Allah ba shi ne da izininsa ya ce a yi ba kuma aka yi da sunan Allah to Allah baya so ka dubi darajar alƙur'anin nan ka dubi amfanin alƙur'ani gare mu amma da Allah zai sa a kawo shi sai da ya bada izini fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah saboda kar yi wani abu a cikin addini ba tare da izinin Allah ba am lahum shuraka usharu lahum min addini dini ma lam ya'zam bihi Allah to abinda Allah bai bada izini a kansa ba to Allah baya son sa koda an yi fa'ida ta gaba ita ce duk wanda yayi adawa da kafirai to kafiri ne shi yasa Allah ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin gaba akan wani daga cikin mala'ikun Allah kafirci fa'ida ta gaba ita ce idan ka gaba da mala'ika ɗaya to ka da gaba ɗaya ne saboda yahudawa sun ce su abokan gaban waye mala'ika ɗaya to amma sai Allah ya ce man kana aduwwul lillahi sai fara da Allah wa mala'ikati duk mala'ikun wa rusulihi da manzanni wa jibrila wa mikal haka idan ka ki daya ka ki gaba ɗaya ne sannan fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya ƙi wani daga cikin waɗanda Allah yake so to yana gaba da Allah ne su sun ce suna gaba da jibril ba su ce suna gaba da Allah ba amma da Allah ya zo sai ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah ma yana gaba da su saboda sun zama kafirai shi yasa duk wanda ya ƙi wanda Allah yake so to Allah ma ya ƙi shi idan ka ƙi wani cikin mala'ikun Allah Allah baya son ka idan ka ƙi wani cikin annabawan Allah Allah baya son ka idan ka ƙi wani cikin sahabban manzan Allah sun salama Allah baya son ka idan ka ƙi wani cikin malaman da suke koyar da hanyar Allah Allah baya son ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da wani waliyina na to wannan ni na karɓi faɗar don haka da ni yake yaki zaka duk wani waliyin Allah dukkan mala'iku waliyan Allah ne dukkan annabawan Allah waliyan Allah ne dukkan malamai masu tsoron Allah waliyan Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun doka duk wanda ya duk wanda ya gaba da wani daga cikin masoyan Allah to Allah ma yana gaba da shi sannan fa'ida ta gaba ita ce Allah yana adawa da kafirai fa inna Allah aduwwul lil kafirin duk inda kafiri yake ka gaya masa Allah baya son sa sannan fa'ida ta ƙarshe shine manzan Allah sun sallama waɗannan ayoyi sun nuna darajarsa kamar yadda suka nuna darajar alkur'ani da muka faɗa guda bakwai haka kuma darajar annabi sallallahu guda bakwai a cikin walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa babu lokacin da zan yi su ɗaya bayan ɗaya Abin da zan faɗa na ƙarshe shine wannan yana nuna mana in karya in cika alkawari da wasa da alkawari alama ce ta rashin imani shi yasa Allah ce a kulla kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minu karka zama cikin masu karya alkawari zai zama ka rasa imani gaba ɗaya ko kuma ka rasa kaso mai yawa a cikin imani gwargwadon wani irin alkawarin ka karya idan alkawarin Allah ne ka rasa imani gaba ɗaya idan alkawari tsakaninka da mutane ne ka rasa wani kaso daga cikin imani kuma ka fada daga cikin layin munafukai kenan Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu ya kuma tabbatar mana da nagartar mu abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh